الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر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 وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من بريء لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها رابية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر بث عليهم بمصيبر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيه لله Allah.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 وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على كل حال أحمده سبحانه جل عن الشبيه والنذير والكفء والند والمثيل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين أيها المسلمون عباد الله قال ربنا جل في علاه وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء أحبتي في الله إن الدقائق والثواني التي ذهبت من أعمارنا لن تعود أبدا ولو أنفقنا جبال الأرض ذهبا وشدة واعلم واعلمي أيتها المسلمة واعلموا جميعا أن الأنفاس معدودة والآجال محدودة واعلموا أن من أعظم نعم الله عليكم أن في أعماركم فكم غيب الله من صاحب ووار التراب من حبيب تذكروا عباد الله من صام معنا العام الماضي وصلى العيد الفطر والأضحى وضحى أينهم الآن بعد أن غيبهم الموت اجعلوا لكم من هذا الحديث نصيب قال ربنا قال قال قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سكنك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رواه الخاتم عباد الله احرصوا كل الحرص أن تكونوا من خيار الناس كما أخبر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل أي الناس, أي الناس خير فقال من قال عمره وحسن عمله والمطلوب مني ومنكم تحقيق تقوى الله جل في علاه تقوى الله هي الغاية المنشودة والدرة المفقودة والآخرة عند ربك للمتقين أخوة الإسلام والإيمان إليكم بعدا من أخبار المتقين قيل لمحمد بن واسع لما لا تتقي قال إنما يستشع الآمن وأنا ما زلت خائفة وقرئ على عبد الله بن وهب وإذ يتهادون في النار فسقط مغشيا عليه رحمه الله وقرئ وقرأ علي بن الفضيل رحمه الله الفضيل بن إياد علي بن الفضيل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فسقط مغشيا حتى مات وسمي رحمه الله كثير القرآن كما قال الإمام الذهبي وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد سورة الطور والطور وهو في الصلاة والطور وكتاب مسطور في منشور والبيت المأمور والسقف المرفوع والبحر المسطور إن عذاب ربك لواقع فخر, فخر رحمه الله حتى حمل فمرض أياما يعادي كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه الداء والدواء وروى الإمام الترمذي رحمه الله أن عبد الله بن أبي أوفى قرأ سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر فإذا في الناقور فخر ميتا في الحال رحمه الله وهجم سروق وسروق بن الأجدع الحمداني أبو عائشة ابن عائشة حج رحمه الله فما نام في أيام الحج إلا ساجدا وقال أهدهم ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله وقال أبو سليمان الداراني كل يوم أنظر في المرآة وأسأل نفسي هل تود وجهي من الذنوب وقال الإمام البخاري رحمه الله ما اغتبت مسلما منذ احتلمت وقال رحمه الله ما أظن أن الله سيحاسبني على الجيبة وقال الشافعي ما ما خلفت بالله ثابتا ولا كاذبا ولو أعلم أن الماء يفسد علي مروءتي ما شربته وعن جعفر بن سليمان قال بكى ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك رحمه الله حتى كادت تذهب عيناه فجاء الطبيب ليعالجه فقال الطبيب أعالجك على ألا تبكي فقال ثابت رحمه الله فما خيرهما إذا لم يبكيا من خشية الله أما قال الله جل في علاه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أما قال الله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا عن سلام بن مطي قال جاء للحسن البصري بكوز من ماء ليفطر عليه وكان صائما فلما أدناه إلى فيه بكى رحمه الله فقيل ما يبكيك قال ذكرت أمنية أهل النار حين ينادون بأصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وذكرت الجواب ذكرت الجواب قال الله تبارك وتعالى إن الله حرمهما على الكافرين ومكث رحمه الله الحسن البصري ذات ذات يوم ثلاثة أيام لم يذق طعاما كلما قرب الطعام إلى فيه حضرت له هذه الآية إن لدينا أنكالا وجحيما وطعام ذا غصة وعذابا أليما ودخلت امرأة على أهل الأوزاع فنظرت فوجدت بللا في موضوع سجوده في مسلاه في بيته فقالت لزوجته قتلت أمك أراك قد غفلت عن الصبيان حتى بالوا في مسجد الشيخ يعني في مسجد الإمام الاوزاعي فقال زوجة الاوزاعي ويحك هذا أثر دموعه في مسلاه وليس ببذل الصبيان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال الذهبي رحمه الله بكى الإمام الترمذي صاحب السنن حتى عمي من خشية الله جل في علاه كرر علي حديثهم يا هذا فحديثهم ابن الفؤاد السادي الله أكبر لله برهم قال تعالى يحبهم ويحبون لسان حالهم والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت هدين في بين ذلاتي إخوة الإسلام هذا حالهم فكيف حالي وحالك نبتنا الجديد وأكلنا السريد ونسينا الرئيس وأملنا أمل البعيد رهماك يا رب لماذا تريد الحياة لماذا تريد الحياة لماذا تعشق العيش إذا لم تدمع عينك من خشية الله جل في علاه إذا لم تمدهه في السهر إذا لم تزاهم في هيلة الذكر إذا لم تصل الهوادر وتخفي الصدقة هل العيش إلا هذا إذا لم تستطيع قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك مهروم قال سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا أخبارهم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر قال صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أحبتي في الله اتقوا الله جل في علاه واقتدوا بهؤلاء السلف واعلموا أن الدين غريب في هذا اليوم في هذه الأيام فعودوا إلى دينكم واتقوا الله جل في علاه عل الله أن يرحمنا وإياكم عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة وتقبل الله منا صالح الأعمال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يعني ما البركة مجدورا الله تبارك وتعالى فأنا مسلم بعمد ونساء قليل دامي فدا أدود أن اللوكة illa wasiya da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abu bako wanda malamai ba su gaya mana ba ko ba su faɗa ba amma abin da nake so in isar mana dan Allah mu tsaya mu saurari kaɗan daga cikin bayin Allah mutanen kirki magabata waɗanda irin waɗannan bayin Allah muke bukata a yau domin zuciya sanyi al'umma ta dawo zuwa ga ubangijinta a sami al'umma mai albarka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa kwanaki fa suna tafiya waɗanda muka yi sallah wasan shekara tare da su da yawa yau mun san cewa wasu babu su suna cikin ƙarƙashin ƙasa ubangiji Allah ya karɓi rayuwarsu babu shakka mu ma wata ran za mu kasance a cikin ko kuma akan gwadaban misali ya yan uwa gaba ɗaya waɗannan rayuka namu a ƙidaye suke kuma ajali Allah ya sa masa iyaka babu wata babban ni'ima da Allah ta'ala zai maka fiye da yadda ya sa rayuwarka ta tsayi har ka zo irin wannan lokaci wanda Allah bai karɓi rayuwarka ba kana ci gaba da biyayyar Allah mutum nawa ne wanda ka sani a gabanka wanda Allah ya karɓi rayuwarsu suna ƙarƙashin kasa 'yan uwa masu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kai sauri da wurfa ka ribaci abubuwan nan guda biyar wallahi kafin guda biyar su zo ta hana ka rayuwarka ka ribace ta da da'ar Allah kafin mutuwa ta zo lafiyarka kafin rashin lafiya ta zo ta hana ka lokacin da kake da shi kafin shagulgula su zo su ci gabanka samartakarka kafin tsufa ya zo ya hana ka yin komai wadatarka kafin talauci ya zo maka al-imam al-hakim ya rawaito wannan hadisi ya yan uwa ku yi kaɗari dukkanin kwaɗari a kan ku kasance daga cikin fiyayyun mutane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fiyayyen mutane wanda shekarunsa suka yi tsayi kuma ayyukansa suka yi kyau da aka abin da ake nema daga gare mu baki ɗaya mu tabbatar da tsoron Allah a aikace tsoron Allah shi ne duk ainihin wato wani buri da muke nema kuma Allah ya ce ƙarshe dai mai kyau al'aqibatu lit wal akhiratu inda rabbikal muttaqin bari in karanta muku kaɗan a gurguje daga cikin siffofin masu tsaron Allah ta baraka wa ta'ala waɗanda suka gabata an tambayi Muhammad ibn Wasi al-Asli ɗaya daga cikin magabata cikin tabi'ai me yasa kai baka kishin gida kamar yadda wasu suke cikin gida yace ai mutumin da yake da amana shi ba dan wuta ne? ina ganin shi ya kamata ya cikin gida ni har yanzu ina cikin tsoro tukunna abdullahi bin wahab sai daga cikin tabi'ai aka karanta mishi wata aya wa idh yatahajjuna fin nar ka tuna lokacin da yan wuta za su rika mutu a gidan wuta sai ya faɗi nan take saboda tsoron Allah sai da ya suma dan gidan Fudail bin Iyad Ali bin Fudail bin Iyad ya karanta wannan aya yana sallah walau tara إذ وقفوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين والله سيء فادي وأن الشيء ده دليل متوفى إمام الزهد يسي هر أنا تمشي قتيل القرآن معنا يا متو دليل واتو قرنت القرآن دي فادي متو سيدنا عمر الله يتارى مسي يدى كما يدعي ابن القيم يا أنبتو أن الله باري أتكر لتافي azzadu adda'u waddawa yake cewa sayyidina Umar yana cikin sallah a matsayin limami ya karanta suratul tur wa tur wa kitabul mastur siratul har yanzu inda Allah ke cewa inna azaba rabbika lawaqi lalle azabar Allah wallahi sai ta tabbata kuma za ta tabbata sai faɗi sai da aka ɗauke shi yayi kwanaki basu da lafiya har ana zuwa dubiya ابن القيم يفد ان اتت للكافي شيخ البيان الكافي لمن سال عن الدواء الشافي. الامام الترمذي يا رويت اتيت من بيسا عبد الله بن ابي اوفاء يا كرمت سوره المدثر يا ايها المدثر هل ان الله شفا فاذا نقرت الناقور دار ان بوتا اتيت هو اخر ميت في الحال nan take Abdullahi bin Abi Aufa ya faɗi ya mutu rahimahullahu ta'ala Masaruk ibn al-Ajda wanda a sai da Aisha ta tabanni da shi ya je aikin haji ba a taba ganin sa ya kwanta ba sai dai bacci ya dauke shi yana cikin sujada wa hajja Masaruk fama nama fi ayyamil hajji illa sabida ɗaya daga cikin magabata yana cewa ma kadibtu man zo alimtu anna al-kadhiba yadurru ahla wallahi ban taba yin karya ba tun da na san cewa ƙarya tana cutar da masu yin ta abu sulaimani barani yace kullum sai na ɗauko mudubi na duba fuskata shin ta yi baki saboda zunubi don wani lokaci za ka ga fuska ka ta yi baki wallahi ba wani abu bane saban Allah ne sai ka rika cewa ai rana ce ba wani rana ta yi saban Allah ne subhanahu azza yace sai in duba madubi ina cewa hal suwadda wajhi min adh al-imam al-bukhari yace maghtabtu musliman wa idha Tun tunda na isa shekarun balaga yace wallahi ban taba yin hiba ba a wani lokaci yake cewa ba na zaton ba na tsammanin Allah zai min hisabi na taba cin naman wani mutum musulmi a matsayin jiba Allahu akbar to ظننت أن الله سيحاسبني على الغيبة الإمام Shafi'i. yace ban taɓa rantsuwa da Allah ba ko akan gaskiya ko akan ƙarya saboda kiyaye mutuncin ubangiji inda na san shan ruwa zai wulakanta ma muru'ata yace wallahi da ban sha ba Jafar ibn Sulaiman yace almajirin Anas dan Maliku Sabitul Bunani yayi kuka yayi kuka har sai da idanuwansa suka samu matsala aka kawo likita aka ce za a yi maka magani sai bismillah likita yake zan yi maka magani da sharaɗi amma sai ka daina yin kuka yadda ina alkhairin idanuwa idan ba za su zubar da hawaye don tsoron Allah ba ga shi ubangiji yana cewa idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya ubangiji yana cewa wa yakhruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a yana sufanta bayan Allah cewa masu zubar da hawaye ne idan ana karanta musu ayoyin Allah al-Hasan al-Basri ya yi azumi aka zo masa da kwanan da zai sha ruwa ya zo zai sha ruwa yana azumi ya kusanto da kwanan da zai sha ruwan sha sai fashe da kuka aka ce nisa kake kuka yadda na tuna babban burin da 'yan wuta suka da shi ne ranar alkiyama a lokacin da za su kira 'yan aljanna wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alaina min alma aw mimma razaqakum Allah qalu inna allaha harramahuma yace sai mutuna wannan amsa da ba ba sa'annan akwai san ya azumi ya kusanto zai ci wallahi bai kwana uku yana kuka duk san ya kusanto da abincin sai ya wannan aya inna ladaina wata mata ta shiga gidan al al gurin iyalanka tana dubawa gurin da yake sallah sai ga ya jike da ruwan fa wajadat dalalan fi mawdu'i sujudihi fi musallahu fi baitihi sai ta ce da matar Imam al-Auza'i ce ba ki da hankali kin gafala yara sun yi fitsari a masallacin Sheikh al-Auza'i hatta wai haki wallahi ba ba ne. wannan gurin da yake sujjada ne yake zubar da hawaye hada asar jumu'ihi fi musalla ba wai fitsarin yara bane al-Imam az-Zahabi yace imamu tirmidhi sahibu sunan yayi kuka yayi kuka saboda tsoron Allah har sai da idanunsa suka tafi wani mai waka yace karrar alayya hadithahum ya hadha fa hadithuhum yujli al-fu'ada waɗannan bayan Allah da su ne zukata masu tsatsa idan aka karanta tarihin su ake samun waraka lillahi darrahum dama ubangiji ya yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah na san su kuma ubangiji wato su ma suna son shi wallahi ma qalu ay shamsu wala gharibat illa wa hubbuka maqrunun bayna anfasi wala jalasu ila qaumin uhaddithuhum illa wa anta hadisi bayna dullati yanayin da suke ciki kenan wannan shine yanayin halin da suke ciki amma aka san haka sai ya kasance a cikin rayuwarmu babu abin da yake mu illa sha'awar duniya da giba da wulakanci da zagin yan uwa da sharri da ƙazafi ya yan uwa idan ba ni koyi da waɗannan bayin Allah ba idanuwanmu ba su zubar da hawaye don tsoron Allah ba ba mu yaba wa Allah mu ko shi a cikin dare ba ba mu shiga guraren da ake ambatan Allah ba ba ma zuwa guraren karatu ba ma zuwa guraren wa'azi ba ma yin azumi lokacin tsananin zafi ba ma yin sadaka a ɓoye to menene amfanin wannan rayuwa malamai suka ce idan lam tastati qiyamal layli wa siyaman nahar idan ba ka iya tsohon dare ba ka iya azumi da rana fa'alam annaka mahrum lalle kai Allah ya haramta maka kyakkyawar rayuwa ubangiji yasa innal muttaqina fi jannatin wa nahar lalle masu tsoron Allah suna cikin aljannu daban-daban da cikin tsoramu sai maqa'ad sidiqin inda malikin muqtadir yayan uwa wannan shine labarin magabata liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dama addini ya fara yana bako sannan zai koma ya koma bako fa tuba lil ghuraba ja'alani Allah wa iyyakum min al ghuraba ya yan uwa masu albarka mu bi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu kyautata halayenmu mu koma ga ubangijinmu zai yayi damuwarmu zai raba mu da dukkanin sharri zai raba mu da waɗannan kashe-kashe da matsaloli da fitintunu mabambanta waɗanda suka sarautar mana da azabar Allah baraka wa ta'ala da fushin Allah a ban ƙasa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya karɓi abubuwan da muka aikata a cikin waɗannan kwanaki masu albarka waɗanda suka rasu ubangiji Allah ka gafarta mu akwai wani ɗan uwa da yake roƙon addu'a ɗan uwansa ya rasu shi ma nan da kwana biyu da suka wuce ubangiji Allah ya gafarta mu marasa lafiyan mu waɗanda ba su da lafiya ubangiji Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye musu Allah ka albarkaci rayuwar mu Allah ka karba azumin mukan mu ka karbi ibadojin mu layya da za a yi ya ubangiji Allah ka karba mana kasar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya a gidajen mu da titunan mu da guraren ibadan mu da guraren ayyukan mu da inda muka tsinci kanmu Allah ka tsare rayukan mu da mutuncin mu da addinin mu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد